musan tarihi jama'a barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin wanda a cikinsa muke kawo muku abubuwan tarihi da suka faru a wannan ƙasa tamu ta najeriya ko wannan yanki namu na afirka ko sauran sassan duniya baki ɗaya to jama'a yau za mu duba wani muhimmin abin tarihi da ya faru a zamanin mulkin mallaka a ƙasarmu ta najeriya wannan kuwa muhimmin abu shine haɗewar arewaci da kudancin najeriya a matsayin ƙasa ɗaya a shekara ta 1914 ne turawa mulkin mallakar ingila suka yanke shawarar haɗe arewaci da kuma kudancin najeriya guri guda a matsayin ƙasa ɗaya domin gudanar da mulkin mallaka bai ɗaya wannan haɗewa ita ake kira a turance da amalgamation of northern and southern nigeria wato haɗe arewaci da kudancin najeriya a matsayin ƙasa ɗaya mai suna najeriya kafin wannan haɗewa ƙasar ingila ba ƙasar najeriya ba ƙasa ɗaya ba ce kowane ɓangare yana a matsayin ƙasa ne daban domin kuwa yankin arewacin najeriya ƙasa ce daban wadda turawan ingila suke yi wa mulkin mallaka da suna northern nigerian protectorate haka kuma yankin kudanci ma na najeriya shi ma ƙasa ce daban wadda turawan ingila suke yi wa mulkin mallaka da sunan southern nigerian protectorate a wannan yankuna na arewaci da kudancin najeriya duk akwai shugaba wanda yake mulkar su a matsayin shugaban mulkin mallaka a kowane yanki akwai high commissioner wanda shine yake shugabantar wannan yanki wato ma'ana akwai high commissioner of northern nigeria wato shugaban mulkin mallaka a arewacin nigeria sai kuma high commissioner of southern nigeria wato shugaban mulkin mallaka a kudancin nigeria tsakanin shekara ta 1912 zuwa shekara ta 1913 shugaban mulkin mallaka a najeriya wato sir frederick lord lugard ya yi nazari tare da yanke shawarar haɗe arewaci da kudancin najeriya a matsayin ƙasa ɗaya don haka ne tura buƙatarsa zuwa majalisar ingila kuma 'yan majalisa suka tattauna suka miƙa buƙatar zuwa ga sarauna sarkin ingila sarki george na biyar shi kuma ya hale kuma shugaban gwamnati prime minister na wannan lokaci ya sa hannu a cikin nazarin da shi lugard ya yi ya fahimci cewa mulkin najeriya ba zai taɓa yiwuwa ba a cikin sauƙi har sai an haɗe kudu da arewaci don haka ne a ranar 1 ga watan janairu na 1914 sa frederick lord lugard ya jagoranci haɗe arewaci da kudancin najeriya a matsayin ƙasa ɗaya mai suna Najeriya. Sai dai a wannan lokaci mutanen Najeriya a arewaci da kudanci sun soki wannan haɗewa duba da cewa arewaci da kudancin Najeriya suna da bambancin addini da al'adu. Sai dai su turawa ba ruwansu da wannan suna duba muradinsu ne ta ɓangaren mulki da kuma tattalin arziki wato political and economic interest don haka su bukatar su suke dubawa ba masalahar al'ummar najeriya ba kuma amma masana tarihi sun tabbatar da cewa wannan haɗewa da aka yi tana ɗaya daga cikin dalilin da ya hana najeriya ci gaban da ya kamata ta samu har zuwa yau domin kuwa an haɗe al'ummu masu bambancin addini masu bambancin al'adu da kuma yarurruka don haka ne zama guri guda su fahimci juna su yi aiki tare a matsayin ƙasa ɗaya yake daban wahala.